ba ta yadda za a yi a ce wai aljini ya shiga jikin ɗan adam kuma a kyale shi ina yakinin naka ka bari aljini ya shiga jikin matarka har kwana talatin sati ɗaya malam wani irin abu ne haka kuma wai sai ka ce sai an kira yan rukiya su zo su yi kai me yasa ba za ka yi rukiyar a tattare da iyalinka ba me yasa ba za ka yi wa matarka rukiyar ba me yasa ba za ka yi wa ɗanka rukiyar ba sai ka ce wani ya zo ya yi in ka ji ana a kirawo 'yan rukiya su rukiya ta ɓaci an rasa yadda za ga emergency passage taimakon gaggawa ga duk mutumin da aka ga aljani na jikinsa sihiri na jikinsa yarinya a makaranta tana faduwa manzan Allah yana cewa inna shaitana ya jiri minibni adama majaraddin wannan hadisin mazala ce ya yana gudana a cikin jikin dan adam Yajiri min adama yana gudana a cikin jikin dan adam majarar dani yadda jini yake gudana yake cyclotary haka aljani yake cyclotary a jikin ka gaba daya ko ina yake shiga to idan kana so ka kama aljani nan dan uwa wannan hannayen kun ga wannan duk mai aljanin da inda yana da matsalar aljani ko ya tashi ko bai tashi ba aljanin na bori ne ko ma na da ka matse masa nan nan ka haɗa ka matse annabi ya ce ya jiri mini bin adama majara da da ka matsa nan waɗannan hannayen guda biyu a matse su haka da an matse a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kafin ka kai ƙarshe in ji manzo ya ce wannan aljanin zai gudu domin da ka kira sallah shi dan gudu yake ka jaraba wannan ka kira sallah sau uku ka matsa hannun mai ciwon aljani aljanin zai gudu da Allah wannan ka gwada mu jarrabi ne an jaraba an jaraba daga nan babban jijiyar mutum ta da za ka matse ta kana matsewa mai aljani ka karanta kula udu, bi rabbil falaki kula udu, bi nasi alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe da izinin Allah ya warke duk wanda yake da matsalar shedanu ya jaraba waɗannan hanyoyin take Allah zai ba shi lafiya